wannan hukunci da wato kotu ta yanke a yau hukunci ne wanda mu ji daɗinsa ba kuma hukunci ne wanda an zalunci al'ummar jihar kano waɗanda suka fito ƙwansu da ƙwarƙwata suka kaɗa mana waɗannan ƙuri'u mun zo wannan kotun da ta yanke wannan hukunci mun je mun cike takaddun da ya kamata kuma muna sa rai gobe zuwa jibin allah da za mu dura a kaduna domin mu gabatar da lauyoyin su gabatar da wannan wato ɗaukaka ƙara da muke mu abin da muke so al'umma sani shine ba don kanmu muke yi ba muna yi ne domin al'ummar jihar kano domin tausayinsu domin sanin cewa an zalunce su